muna yi wa al'umma baki ɗaya, barka da haduwanmu a wannan masallaci namu wato masjidu sheikh ja'far mahmud adam wanda aka fi sani da masallacin ƙofar gidan alade lawan direba a nan yan awaki muciya sabon gari a najeriya allah maɗaukacin sarki muke roƙo ya sanya mana albarka a wannan ainihin wato majalisi ubangiji Allah ya karba mana ya sa a cikin mizanin hasanat din kamar yadda ake gani kuma ake shaidawa wannan wani lokaci ne insha Allah da za mu wato sanya karatun littafin al-isbahu fi bayani التربية inda السلف wato muna son ma'aini wato samar da majalisi ne wanda za mu rinka yin bayani game da abin da ya shafi tarbiyya a musulunci tun daga abin da ya danganci yara ƙanana har zuwa manya har zuwa kowa ma Allah madaukakin sarki muke roƙo ya ainihin wato dafa mana kuma ya karɓa mana to muna son ma'ainihin wato a sanya wannan littafi kamar yadda aka ji sunan littafin wanda wani babban malami wanda aka fi sani da abdullahi ibn salih al-ubailani ya rubuta shine al-isbat fi inda salaf idan mun zo bayani akan littafin za a ji ƙarin bayani akan wannan insha Allah to kasantuwan wannan shine majalisin farko to muna sa ran za mu yi takaitacciyar muƙaddima insha Allah ga wannan in wato karatu wanda ga wata 'yan risala nan ina jin bai wuce a shafi biyu ba wanda su ne za mu yi amfani da shi a matsayin mukaddima din na kasa mukaddima da za mu yi na karatu wannan littafi gida biyu zuwa uku na farko mu ɗan ji ɗan takaitaccen tarihin wato alaƙar wannan karatu da wannan masallaci da kuma fara wannan karatu insha Allah. sannan na biyu mu ji takaitacciyar gabatarwa game da me ake nufi da tarbiyya a musulunci wanda har ya sa muke son mu sanya littafi da za mu karanta da yi wato wannan babi da izinin Allah sannan abu na uku sai mu shiga gabatarwa akan littafin da za mu sanya da kuma malamin da yi wato ya rubuta littafin insha Allah Allah madaukakin sarki muke roƙo ya mana gaman sai na farko kamar yadda malam ya yi gabatarwa kafin a fara karatun an sanya karatun wannan littafi insha Allah a duk ranakun asabar irin wannan lokaci ma'ana bayan sallar magriba to amma ga shi yau a ranar juma'a ne ko duk da ya dace da daren asabar din ina fata an gane to amma za mu riƙe ne a ranakun asabar wato yammacin lahadi ko daren lahadi insha Allah shine ramar tsayin karatun dalilin da ya sa muka yi karatun a daidai wannan lokaci ne wani uzuri da ya taso mana na tafiya da za mu yi a gobe kuma da wannan ne zan yanki hamzari akwai wato uzurori da dama da suke gilmo mana na tafiye-tafiye da aka wasu lokutan idan aka ji wani tafiya ya kama to sai a karbi uzurinmu insha Allah amma kamar yadda muka yi alkawari da izinin Allah ma damar muna yi wato gari da rai da lafiya to duk ranakun asabar daren lahadi za mu rinka yin wannan karatu a daidai wannan lokaci a cikin wannan masallaci insha Allah Allah madaukakin sarki ya sa mu dace a yanzu da muke magana muna daren asabar ne kamar yadda muka ce ko zai zama daren sha biyar kenan ko ko sha shida yauwa daren sha shida ga watan subhanallah shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya dace da biyu ga watan hudu ko shekara bature 2026 wannan na'am uku ne ba yau juma'a ba na boko uku ne to uku ne ga wata afuwan jazakumullahu khairan a wannan masallaci kamar yadda aka ji masallacin mu ne da yake a nan yan awaki a kofar gidan Alhaji Lawan Diriba wanda aka yi wa masallacin suna da Sheikh Mahmud Ja'far rahmatullahi alaihi masallaci ne mai tsohon tarihi wanda alhamdulillah duk mazauna unguwan na san sun san tarihin wannan masallaci to amma babu laifi ne dan bayyana alaka ta ko kuma lokacin da na fara alaka da wannan masallaci a lokacin da muke makarantar secondary ina jin around 1991 92 93 haka a lokacin muka fara samun contact da malamin mai gari malam Muhammad Awal Adam Albani Allah ya shi da an bude wani sabon makaranta a nan Zariya a lokacin ba manta ba da aka sawa sas school for arabic studies karau-karau asali a karau-karau amma sai zan ba a fara operation a karau-karau ba sai aka fara a nan Zariya. to muna da cikin waɗanda suka fara yin karatu farko-farkon buɗe wannan makarantar wanda a yau makarantar shine aka juya sunan ta koma ana kiran makarantar sheikh ibrahim arab ina fata fahimta kuma an koma a asalin karau-karau ɗin ake karatu wannan a daidai muna wannan makaranta Allah cikin kaddarawansa nan ne muka fara samun labarin malam Muhammad Awal Adam Albani a lokacin su malam Musa Sahabi Allah ya saka musu da alkhairi sun gayyato shi zo ya fara karantarwa a dandalin tudun wada masallacin dandali to daga wannan makaranta shine muke ainihin wato zuwa wanda a lokacin yana inda poli take a yanzu ko kuma inda zai suna wannan advance lana din nan amir amir inda amir yake yanzu nan ne hostel mu, inda muke karatu za mu yi karatu kuma sai mu fito daga hostel mu zo erc inda aka fi sani da fns yanzu ko school of management study da daddan tarihi ne <laughs> ina fata an gani duk da a ƙananan shekarun namu to a wannan lokaci akwai wani aboki na Allah ya saka mishi da alkhairi muna ce mishi awwal abubakar mai kudi shi a tudun wada yake to idan ya je weekend to yana zuwa masallacin dandali tunda a unguwansa ne suna zuwa karatu to in ya zo makaranta mu sai rika kawo mana labarin abin da aka karanta to sai muka rika jin karatu wato wanda ba a saba ji a ba a bakin ma ba a bakunan malumman wannan zamanin dan mu mun taso a cikin garin Zaria unguwar limanci a nan na taso nan muke karatu tukan mu da malumman mu muka fara haddan mu to har na gama karatuttuka na na islamiyya da firamare a lokacin duk cikin zariya ne daga baya muka zo ban zazzau makarantar da aka fi sani da dan kojiyo a wancan lokacin yanzu ba na yana existing ko a nan ne muka muka muka yi karatun firamare to da haka mu ba ma da alaka gaskiya sosai a zuwa cikin wadata sabon da mun gama sai mu koma cikin gari amma da Allah ya sa aka buɗe wannan makaranta kuma muka shiga wannan makarantar da manufar cewa muna son mu koyi addinin musulunci mu fahimci addini da haka da muka ji sunan makarantar makaranta addini ne ya ba mu sha'awa akwai wani kawuna a lokacin yana ta kokari ma dama za mu je mai karatu a wasu kasashe ne na addini to da muka ji wannan sai ya nan muka fara bayan lokacin mun yi alhuda-huda har mun yi JSCE sai muka ji labarin wannan makarantar an buɗe sabu to ji sai na fasa yin GRC din sai na je na shiga wannan makarantar ina fata ana ganewa to a nan dai muka ji labarin mala awal so da haka wannan abokin nan namu da shi muke takawa tun daga nan wato amir din mu je har tudun wada a ƙasa mu je mu saurari karatu mala albani a dandaji a wannan lokacin in aka tashi cikin dare mu dawo kuma ku yi tunanin a wancan lokacin yadda wurin yake gari ba haka za mu ratsa mu koma makaranta to daga nan muka fara alaka da malam awwal Allah cikin kaddarawansa sai mu ma muka samu dama muka shiga makarantar da malam ainihin wato bude yake karantar da al'umma wanda wannan masallaci shine abin da nake son kawo mana na alaka a nan ne inda malam yake karatu cikin aji da ɗalibansa musamman waɗanda ke nan yankin na san dattawa daga cikin nan za su san lokacin to sai malam an yi wato ya nuna mana cewa to mu za mu attending classes da ake yi inda a nan ne ake karantar da karatun usul jama'a an fahimta ko ana karantar da larabci na tuna tun a wancan lokacin akwai wani tsintime mai littafi na al'adabul arabi shi ma da yake karantar da mu da ainihin wato sumul harfin iraq da ainihin wato hariri da su ainihin wato tajwidi su ah, ah, mustalawul hadith da an wato ilmomi dai mabambanta to ana yin su ranakun asabar da lahani tun bayan asuba za a fara wani lokacin sai an wato bayan azahar muke barin nan wajen to haka a wannan lokacin muke baro makaranta mu zo har nan wanda a lokacin da na fara zuwa nan to a ran 1995 1996 a cikin wannan masallacin nan za mu zo mu zauna ku yi karatu har duk na shigo na kan tuna wannan bangaren nan ne inda mu muke zama domin mu ne kanana sosai a ajin a lokacin zama an gano wannan ke ko to lokacin muka fara alaka kaga idan aka ɗauki ko da 1996 yau shekaru talatin ke nan jama'a ina fata an gane muka fara ainihin wato zuwa muke karatu a lokacin mala awal Allah ya gafarta mishi ya fata mishi da alkai ya yi kokari wajen dora mu akan ainihin wato ilmomi tun a wannan lokacin kuma duk wani ilimi da malam ya koyo wanda ya shafi na rayuwar a zamani ne ko na addini ba abin da malai yake mana nauyin da su wajen karantar da mu ya ta gaya mana masadir na littattafai lokacin almajiri sai dai mu ta rubuta sunayen littattafan ina fata an gane idan muka samu waɗanda suke da ɗan hali su siya ma'ara mu ɗan karanta abin da za mu karanta to a daidai wannan lokaci muka fara an yi wato zuwa wannan masallacin wanda kamar yadda kuka sani a lokacin masallacin bai wuce iya inda filolin nan suke ba dan ne bai wuce sau uku da ba duk labarin da kuke ji ma da yake barawa cewa mun bude daru hadith to a nan ne inda aka bude shi nan ne asalin shi kafin ya zama inda yake a yau din nan to wani abin da zai ba mu sha'awa kuma yan uwa masu albarka mutane da dama bai san ina da alaka da unguwan nan ba sai yanzu nan in na faɗa <laughs> ni ma dan <laughs> ne <laughs> ban an kare wannan da ke ko akwai kanwan mahaifiyata ta zauna a wannan layin hasale tun a wancan lokacin muna zuwa wajenta kuma an gano wani ko kusa da gidan wato imam hudu yawwa ko ya san alayin yake ko ba ai akwai dan imam din lawal hudu tare muka yi karau-karau na masu jama'an gani a wancan lokacin da haka tun lokacin ina zuwa nan muciya muna zuwa kuma Allah ya sa lokacin a a su mu suna kasuwanci haka na sayar da kayayyaki har waɗannan tukwane da ake a kasuwan muciyar nan na kan zuwa lokacin in siya in je in kai jama'a kan nan da ke ko da haka ka gani ma dan muciyar ne kenan <laughs> ina fatan da wa'an gani Allah ubangiji ya kara wa rayuwa albarka to a shahi abin da yasa na kawo wannan ina son alakanta mana karatun tarbiyyar da zamu yi ne sai in alakanta mana shi da ɗan wannan tarihi da na dauke. kun ga ba don wannan tarbiyyar da Allah ya sa iyayenmu da kakanninmu da suke a yi wato a wannan anguwa suka bai wa ɗansu malam awwal adam albani da ya taso da shi ba to yanzu da ba mu samu wannan alkhairin ba ina son mu matasan zamani da 'ya'yan zamani mu gane muhimmancin wannan karatun. duk inda ka ji ake bayani game da tarbiyya to so ake a samar da mustakbal ne haske nan gaba kamar yadda za mu zo mu yi a cikin kaduma din nan kaga alkhairin da iyayen da suka yi wato tarbiyyanci malam awwal suka samar na tarbiyyar da suka bashi shine abin da muke cin muriyan shi a yau jama'a kuma ba iya nan mutiya ba ba iya nan sabon gari ba ba iya zariya ba ko jihar kaduna duk duniya a yau ba inda ba a cin Muryar malam muhammad awal adam me kuke tunani da bai samu tarbiyya ko ya jima akan tarbiyya ba Al'ummar duniya za su amfana da shi wanda duk wanda ya ji labarin shi a duniya a yau idan ya zo wannan anguwar zai ta mamakin wai a ce irin albani a nan ya taso eh a nan ya taso ba yadda ka iya ina fatan jama'a an gani sannan mana Allah ya saka mishi alkhairi tun wannan lokacin da muke zuwa duk wasu dattawa a wannan yanki a bakin shi muke jin sunayen da sun ban ma san wasu ba har Allah ya kai muka fara wayan wasu Allah ya muka rasuwa da waɗanda suka ragu irin su Alhaji Usman mai agogo Allah ya kara mishi lafiya ya sa a gama da duniya lafiya duk a bakin shi muke ji yana ambatan sunayen su yana faɗan alkhairan su da irin kokarin da suka yi wajen an yi wato tarbiyyar shi ba daidai wannan gaba kuma ba za mu an yi wato manta da sanya mahaifiyar malam wato hajiya saudi a cikin addu'a ba kowa ya ji irin wato gudun da ta ba wa rayuwar malam wanda shi da kanshi ya faɗi su ga sunan suna yawa cikin kasusuwa ba wanda bai san wannan ba ko wannan ya zama mana ɗan ba game da ainihin wato mu ma da muke rayuwa a yau matasa da yara to mu gane cewa shi lallai idan muka ɗauki hannu akan tarbiyya na gari za mu amfanar da al'umman duniya ba ma iya inda ma aka haife mu ba kaga mana awwal a matsayin misali ne gare mu haka Allah ubangiji ya cika shi da rahma Allah ubangiji ya karbi wato shahadarsa da shi da matarsa ummu abdul barri wata ita ma yar nan ce da ɗansa abdullahi yayin wato duk waɗanda suka rigaye mu gidan gaskiya tun daga iyayenmu su ainihin wato mahaifin malam da ainihin wato sauran dattawa su alabi lawan direba ɗin da su alabi lawan mai wake da sauran dattawan wannan ainihin wato gari da ainihin wato al'umma baki ɗaya Allah ubangiji ya cikin su da rahama so wannan shine ɗan takaitaccen tariya ko da eh, wanda yana ganin ya ɗan fa'ida to sai mu zo gabatarwa game da wannan karatu na tarbiyya da zamu wanda shi wannan zamu karanto wannan takarda ne da ke gaba yayin insha Allah a ciki na ɗauko bayanan da malamai suka yi game da bayanin ne ake nufi da tarbiyya daga nan za mu gane wai ne muke son mu koya ni, insha Allah ga suka ce to arrifu tarbiyya fil islami fil lugha ala kalimatan ah, kalimatan mushtaqatan min al a larabci ana ainihin wato fassara kalmar tarbiyya akan cewa wata kalma ce da aka samo shi daga asalin kalma da aka tsukuro shine a larabci sai ake rabab rabab wato yare na abu an fahimta ko shine fi'ilin walismu minha huwa rabbu idan za a mai da wannan kalmar suna ma'ana ya zama noun sai a ce mishi arrabbu shine wanda yake reno ko wanda yake kula an fahimta ko wa kalimatun tutlaku ala al-malik kun gani ko kalma ce wanda ake sakin shi ga ma'anar mamallaki sa sake kiran Allah ar-rabb alhamdulillahi rabbil alamin ina fata an gane so mamallaki kenan wasayyid da wanda yake shugaba an gane ko alladhi yakunu fihi sifatu ta'a wal islah wanda a cikin kalmar akwai sifar wato da'a da kuma nagarta wanda za mu zo mu ji bayani akan shi sai ce wa kalmatu tarbiya aiza ma'khudha min al-ma'na thalith har ila yau kalmar tarbiya ana ainihin wato dauko da daga kalma ta uku wata kalma kenan sai ce wa huwa al-islah shine nagarta idan aka ce al-islah nagarta ko gyara to duk kalmar tarbiyya yana tattaro waɗannan ma'anonin kaga kenan shi za mu fara fahimtar bayanin da zai gyara al'umman mu bayanin abin da zai gyara yaran mu da mu kanmu da an yi wato duk wasu waɗanda suke rayuwa an yi wato yankin da muke a ciki Wato ta'arrafu fil istilah domin idan malaman istilahi suka zo za su tarbiyya suka ce ana fassara ta da kalman cewa ala anha tanshi'atu wa takwinu insani wa shakkin salimin mutakamil shine a raini mutum ya taso a matsayin mutum kamili mutum na tsatse mutum wanda zai yi abin da ya kamata a kan da ya kamata ina fata an gane min jami'in nawahi kuma wannan kamalan ta kowace fuska ta hanyar girmama na gaba yana da sifa ta kamala ta hanyar yayi abin da za a yaba yana da sifa ta kamala ta hanyar barin abin da za a zarge shi ko a ce mishi sir yana da sifa ta kamala kuma ana fahimta ko al-mukhtalifa wal muta'addida ta kowace fuska duk da yawan su da sabawansu, su wa zalika min sahiha ko kuma as sahiya, malai ce wannan kaga zai fitar da ma'anan ta fuska wadda take ta tacewa kenan wa takunu aidan fi nawahi wannan zancen an dauko ne daga ainihin wato littafin da wata malama ga yana za ku ga an sa lamba ta ɗaya ko ana kiranta malama laila laila bintu abdurrahman aljariba ko eh, aljariba tana da littafi da ta rubuta ta sa wa littafin suna kaifa turabbi walada ta yaya za ka yi tarbiyyar yaranka a ciki ne ta faɗi waɗannan bayanai na ma'ana an yi wato a kalmar tarbiyya da muka yi shafi na shida a cikin littafin za ku gani insha Allah kuna aiba har ila yau kalmar tarbiyya ana an yi wato iya duban ma'anarsa ko ma'anarta fi annawahil aqaliyya wal i'tiqadiyya ana iya fassara kalmar ta ma'ana ta hankali wanda za a ce a hankalce me ake son ka fahimta da tarbiyya sannan ana kuma duba ta ta aƙida haji inda kuma za mu alaƙanta karatun tarbiyya da aƙida kenan shi yasa kamar yadda malam albani yake cewa Allah ya kashe da rama mu duk karatun da zamu yi to sai bayanin aƙida ya fito a cikin karatun ko da ko za mu karantar ne a jami'a za mu karantar da boko physics ne ko mathematics ko wane ne to sai mun karantar da aƙida a cikin wannan darasi to tarbiyya jama'a sai an tarbiyyance aƙidan mutane ma domin duk yadda kake tunani idan mutum ya taso yana da gurɓataccen aƙida to tarbiyyar ba ta yi kyau ba karatun da zamu yi nan zai fitar insha Allah da haka zamu yi tarbiyyar aƙida ne kuma mu tarbiyyar hankalin mutane malam yake wan nawahi ar-ruhiyya kuma za a duba ta fuskar wato rayukan mutane mutum ya zama yana da rai kyakkyawa rai mai jin kai da tausayi ba wai mai kekashashen rai ba wanda bai da rahama bai da tausayi da haka zai iya yin duk wani abu na mugunta ko a abubuwan hallaka mutane yan ba irin wannan ba yace al-itiqadiyya da kuma yin wato aqida wan nawahi al-idariyya walid wal sannan kuma za mu duba ta fuskar wato gudanarwa kamar yadda misali ai wannan masallaci tana da ainihin wato wasu ɗaiɗaiwa a cikin waɗanda su suke kula da gudanar da masallacin ko to su kansu za ka ji karatun tarbiyya zai biyo ta kansu duk al'umman da ake son a samar da waɗanda za su rika manajin wani affair to ana son a ga tarbiyya ta tare da su jama an gane wannan da kyau ko wal ibda'iyya ko kuma su samar da wani abu na ci gaba ana son a samar da ruwan sha a anguwa ana son a samar da transformer da zai rinka ba da hasken wutar lantarki ana son a gyara kwatanni na unguwanni to duk wannan irin abubuwa ci gaban to idan mutane ba su da tarbiyya ba za su yi shi yadda ya kamata ba kuma ana fahimta ko wannan magana yana cikin wancan littafin malama laila har ila yau kaifa turabbi walada sannan sai malamin yace wa yanzuru ulama'ul muslimin ala anna tarbiyata fil islami malaman musulunci su kuma da suka zo sai suka kalli tarbiyya suka ce a musulunci in aka ce tarbiyya hiya tarbiyatun mustamidda min alqur'ani karim was sunnati nabawiyyah sharifa wato shine a koyi irin dabi'u da alqur'ani mai girma ya karantar da kuma halaye da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mai daraja ta karantar daga nan ne za a samar da tarbiyyar al'umma tarbiyya ta gari domin Allah da ya halice mu ai ba wanda ya fi sanin me ya kamata mu yi kamar shi ko to sai mu ɗauko kyawawan tarbiyya mu a cikin alkur'ani da haka malaman musulunci za ka ga duk sanda suke maganar tarbiyya to za su rinka ɗauko bayanai ne a cikin alkur'ani da sunna sai yasa cikin wannan karatu namu za ka ji su ne za su zama masadin ɗinmu na aslu da za mu rinka ɗauko duk wani abu na tarbiyya da haka abinda qur'ani yace mai kyau to shine tarbiyya mai kyau da ya kamata mu tarbiyyanci da shi abinda qur'ani yace ba kyau shine munanan tarbiya da ya kamata mu nisance su kuma ana fahimta ko sannan suka ce wa taqumu bi ta'ahudil insani badaniyan wa aqliyan wa ruhiyan kun gani ko waɗannan kyawawan ɗabi'u da mu rinka ji a ƙur'ani da Sunna to su ne za su gina mutum ya zama ya taso da jiki lafiyayye jama'a kun ji a cikin karatun tarbiyya har sai an koyar da kai yadda zaka kula da lafiyar jikinka sai yadda zaka taso da jiki lafiyayye ma'ana ba za a barka ka lalata lafiyar jikinka da kanka ba ka dubi yara da suke tasowa suke shaye-shaye suna cutar da lafiyar jikin ko ba sa cutarwa suna cutarwa da haka physical appearance su, zai zan sun lalata shi to tarbiyya zai nuna maka cewa a'a sai ka kula da lafiyar jikinka da haka ga ka taso maganar na fita kamar na ɗan adam ba za a ji muryar ya koma kamar na wani zaki ba kana wani magana oh, ba hankali yana ko ba haka bane jama'a a ji kana magana kamar ɗan adam kana kallo irin kallon ɗan adam ba wai ka rinka kallo kamar wani mujiya ba saboda ka sha kwaya to za mu je a cikin waɗannan karatuka na tarbiyya me zai gina hankalinmu har ya zama za mu rayu cikin lafiya na jiki ingantacce jama'a ana fahimta ko sannan suka ce wa aqliyan haka hankalinmu ba za a bar mu mu lalata hankulanmu ba mutum ya taso ya zama ba shi da cikakken hankali mutum ya haukatar da kanshi ba tare da hauka da Allah ya dora mishi ba jama'a ana fahimta ko da haka mutum ya taso ya zama mai hankali kyakkyawa wanda yake tunani ya je sannan wa ruhiyyan sannan kana da ruhi ruhi mai inganci ruhi mai jin kai da tausayi wanda ba zai ɗauki makami ya je ya farka wa wani mutum ɗan uwansa ba kaga ruhin da zai irin wannan to babu lafiya a wannan ruhi. shi yasa da akwai tarbiyya a cikin al'umma mu ko irin abin da ake yi yanzu haka na rikici a garin Jos wallahi ba za a yi shi saboda ɗan adam da yake cikin hayyacin ɗan adantaka. ba zai ainihin wato ji wa ɗan uwanshi mutum rauni ba balantana ya kashe shi mun fahimta in aka ce mutum ne shi ɗan adam ne shi to za ka yi kana girmama shi domin Allah da ya halitta shi shi ya fara girmama shi shi ya karrama shi Allah ya ce wala kar karramna bani adam jama'a ana fahimta ko idan akwai tarbiyya irin wannan da za mu zo mu koya wallahi ba za a samu wasu mutane sun ware kansu sun koma daji sun mai da kansu wai su ne yan bandi ko su ne an yi wato yan garkuwa da mutane wanda za su rinka zuwa suna ɗaukar ɗan adam su je su azabtar da shi kuma su tatsi dangin shi sai sun biya wasu kuɗaɗe da nufin wai da shi za a fanshe shi wallahi mutum ba zai yi wannan ba in yana da irin wannan tarbiyya jama'a shi kun ga wannan karatu na da muhimmanci ko bai da shi yana da shi shi yasa Allah ya wa waɗanda suke tunanin a zuwa an yi wato yi wannan karatu da alkhairi kamar yadda za mu bayani da ƙarshe insha Allah dan haka suka ce waje a fi ta'arifiha dan haka ya zo wajen definition shine ta'arif yaya ake defining at-tarbiya sai malaman musulunci suka ce annaha al-uslubul amsal wato wani usulubi ne mafi ɗaukaka fi ta'amuli ma'al fitratil bashariya wanda zai taimaki dan adam ya rayu a rayuwa na ɗabi'an dan adam ka zama dan adam ka na gaskiya abin tambaya sai mu ce yaya dan adam yake kowa ya san ɗabi'an dan adam wani irin halitta ne da Allah ya mishi hankali da yake tunani da shi wannan ya bambanta dan adam daga duk sauran halittu dan ba dan haka ba da babu bambanci tsakanin mutum da dabba amma sai Allah ya sa maka hankali to wannan hankalin shi yake sa maka jin kai shi yake sa maka tausayi shi yake sa maka sanin ya kamata shi yake sa ka yi abin da ya dace a inda ya dace a sadda ya dace amma daga sadda dan adam ya fita daga wannan ɗabi'a to zai iya yin rayuwa kamar dabba zai iya yin zalunci zai iya yin magudi zai iya yin danniya wannan rayuwa ne na dabbobi a daji ba haka bane haka dabbobi suke rayuwa a daji mai karfi ya zalunci mara karfi wanda yake da iko ya cuci wanda bai da iko amma wallahi wannan ba ɗabi'a ɗan adam bane shi yasa a cikin wannan karatun idan mutum ya ɗauki abin da karatun zai karantar hatta irin wannan wato zalunci da muke gani na shugabanni wallahi mai tarbiya ba zai yi shi a ce mutum ɗaya ya saci dukiyar da al'umman gari guda za su rayu cikin kwanciyar hankali shi kaɗai ya sace kuma ya sace ya ƙetare ƙasar da shi ya je kuma ya aje kuɗin a wani waje can sannan ya dawo kuma cikin al'umma wannan wani irin hankali ne gaba? kaga ya fita daga cikin ɗabi'a na yin wato alfitara albashariya shi sa kuka ga wannan ɗabi'a da fitara bashariya ko ku dubi yara ƙanana za ku ji kyakkyawan misali shi a cikin duk inda yaro karami yake kafin ya taso a gurbata mishi tunanin shi za ka ga mai tausayi ne da haka in yana riƙe da abu in ya ga wani yaro ɗan uwan shi bai da shi sai ya mika mishi haka ne ko ba haka bane to wannan shi ne ɗabi'ar ɗan adam na asali kafin ka ga yaro ya fara yi wa ɗan uwan shi mugunta ko rowa to sai an koya mishi amma in dai da yaro yake tasowa ne bai san mugunta ba sannan bai san ƙarya ba shi yasa zaka ga yaro karami yana fitowa kofar gidansu sai ya fara bada labarin halin da gidansa yake ci babanmu ya siyo kaza babanmu ya ce zai yi kaza saboda bai san karya ba amma daga sanda al'umma shi suka fara koya mashi karya, to daga nan ne shi ma sai ya fara yin karya. jama'a ana gane fitira albashariya ko to wannan shine abin da muke son tarbiyyar mu ya dawo kan shi mu koma asalin mu na dan adam ina fatan jama'a an gane ba ku ga akabiyar ƴaƴan annabi adam din san guda biyu ba da ɗayan su Allah ya karbi sadakan da ya gabatar Allah bai karbi na ɗayan ba sai ɗayan ya zai kashe shi ne dan uwa yake gaya mishi da yake shi yana kan fitira na dan adam sai rinka ce mishi إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني سيتني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك in kai kace za ka yi tsaurin ido ka kashe ni wallahi ni ba zan iya kashe ka ba saboda shi yana cikin hankali shi kuma wancan ya shiga cikin ɗabi'a na hasada ka ji abin da ya sa kenan yake yunkurin ya ma kashe ɗan abin da jawo kisa ke to ɗan adam asalin ba mai hasada ba to ya aka yi dan adam yake da waɗannan munanan ɗabi'un shine ka kuma ta shedan mana ya riga ya dawa da washi tun day one da aka halicci uban wannan halitta na yan adam aka ce mishi sujuda yake Allah ya tsine mishi yake to billahi lazi mu zuba da ni da shi ka ji inda matsalar ya zo ke da haka ce ɗan ne yake gurɓata tunanin ɗan adam da zaran ka biye mishi to sai ka fita cikin ɗabi'anka na ɗan adam sai ka koma shedan shaiɗan. iblis iblis an fahimta ko amma ba mutum ba <laughs> Allah ya samu dace da aka ce malaman suka ce a taujihan mubasharan bil kalima wanda yake ainihin wato mubasharantar duk wani abu da ya dace na zance wa ghairi mubashirin min al sannan kuma da wasu halaye wanda ba ma a iya ganin su kyawawa kaji wannan shine tarihin tarbiyya a musulunci sai ce kama anna tarbiyya fil islam hiya manhajun kamilun wa mutakamilun lil hayati allati ya'ishuha al kamar yadda har ila yau tarbiyya a musulunci shine yake tsara wa mutane tsari manhaji an fahimta ko cikakken tsari na rayuwa mai inganci wanda kowa zai ji daɗi kowa zai yaba ba wanda zai ga an yi mishi mugunta ba wanda zai ga an cuce shi shi yasa musulunci yake idan kuna rayuwa misali a ce adadin mu da muke a masallaci mutum hamsin ko ɗari sai Allah ya kaddari cikin mu dinnan mutum biyu uku su ne mawadata sauran talakawa ne sai shari'a yake to akwai zakka a cikin dukiyar da suke da shi ne nan zakar shine su ɗiba daga abin da Allah ya azurta su su baiwa waɗannan da ba su da hali dan girman Allah idan mai hali ya ɗauki dukiyar da yake da shi ya baka za ka rinka nuna mishi kiyayya za ka rinka mishi hasada haka addinin musulunci ya koya mana tarbiyyar da za mu rayu cikin jin daɗi to amma mutum biyu uku nan sai suka rike kuɗin suka ɓoye to sauran sai su rinka rayuwa cikin wahala to daga nan su kuma sai su fara jin haushin waɗancan sai su fara tunanin bari mu bi su gidansa mu tsaki bari mu je mu musu kwace bari mu je mu sace matanki mu ce ka sun biya mu kuɗi ba abin da yake kawo zalunci kenan ba Allah ya kiyaye da haka sai suka ce haifu ta kumu bin hirsi ala alfardi wal mujtama'a ma'a ta hanyar da sai wannan an yi wato tarbiyyar ya gyara ɗaiɗaiwan mu da kuma al'umman mu baki daya dama gyara daga ɗaiɗaiwa yake farawa idan ni na gyara kai ka gyara duka mu ba za mu zama gyararru ba to amma idan mutum ɗaya lalace wancan ma ya lalace duka sai mu wayi gari mu zama lalatacci ko kun fahimta jama'a to tarbiyya ana farawa ne daga kanka kamar yadda suke cewa change begins with me ni ne zan fara canzawa da haka muna son kasan mu ta gyaru wallahi a sai tsayawa mu dukkan mu fara daukar gyara in ce zan gyara kai na kai ma kace zaka gyara kanka before we know it gaba ɗayan mu sai mu zama gyara amma ni ban yadda in gyara ba kai nike son ka gyara to kai ma an kai irin wannan tunanin cewa ni ma ba zan gyara ba kai za ka gyara to gaya mai za a samu gyararru ba za a samu gyararru ba Allah faɗa kusur sai ke sa mu dace wa tahtamu bil akhlaq al fadila wa tahtamu aidan bit tawazun alladhi yakunu bayna al hayat ad kun gani ko da haka sai mutane su zama maɗaukaka. sannan kuma su inganta rayuwarsu ta duniya kamar yadda kuma za su gyara rayuwarsu da za su koma ne rayuwar lahira da Allah me ya fiye mana wannan mu inganta rayuwarmu duniyar mu sai mana daɗi mu koma lahira kuma mu shiga aljanna me ya fi shi kyau to irin abin da manzon Allah ya zo ya samar kenan a cikin al'umman shi da ya zo da manzon Allah ya zo Allah ya aiko shi cikin larabawa larabawa sun kai makura wajen lalacewa amma da ya zo da tsarin tarbiyyar musulunci kajin ana ba da labarin su sai ka ji kaman wasu mala'iku ne suka rayu a doron suka zama nagartattu suka zama ingantattun al'umma suka gyara duniyansu kuma suka samu lahira ingantacce to irin wannan shine abin da muke son al'ummanmu mu ma mu dawo a kan shi in Allah ya mana jagora Allah ya sa mu dace har ila yau sai suka ɗauko wasu kalmomi wanda akan iya akan iya alakantawa da wannan tarbiyya domin dai ya ƙara fito mana mu fahimci wannan bayanan da muka gama ji suna nan a cikin ainihin wato risalan wani malami da ake cewa afis as-sayyid shi ma yana da littafi da ya rubuta akan tarbiyya da ya sa wa suna Usuluha wa manhajuha wa ومعلمها tarbiyyar musulunci asalin shi. sannan manhajin shi da kuma mai karantar da shi a cikin wannan littafi shafi na sha bakwai a nan ne wannan bayani duk za mu zo mai bayanin littattafan da aka rubuta game da tarbiyya insha Allah Murabifat wa mustalahat to ga wasu kalmomi da ainihin wato ake son mu ƙara fahimta a cikin kalmar tarbiyya suka ce al-mustalahul islah a cikin tarbiyyar nan da muke son mu fara karatu a ciki to muna son mu fitar da ma'anar gyara al-islah kenan za mu yadda cewa akwai buƙatar mu gyara tarbiyyar mu in muka yadda da wannan to Allah da mun shirya wa samar da gyara kenan to gyaran muke nufi gyaran muke bukata kun ji na ɗaya sannan na biyu musalahu ta'did awil adab akwai buƙatar ladabtar da al'ummarmu wato akwai wasu abubuwa na ladabi wanda mun rasa su to muna son wannan karatu ya dawo mana da waɗannan ladubba mu zama masu ladabi an fahimta ko wata adi da kuma masu ladabtarwa domin wanda bai da ladabi kai na zai iya ladabtarwa ba zai yi ba ko ku fahimta sannan daga ciki mustalahu tahzib muna son mu samar da wato ma'anar ingantawa shine tahzibi abinda ake cewa tahzibi a larabci shine kama a takuɗa abu mai kyau da mara kyau misali a ce shinkafa ne yake da tsakon kwami a ciki sai ake san a ci shinkafan lafiya me za a yi za a hazzabe tsaba daga tsakuwa to muna san mu ce munanan halaye da suka darkake mu sai mu yi wato inganta kyawawan sai al'umma mu zama nagartacce zama an fahimta ko sannan na gaba mustalahu tafhir akwai fitar da ma'anan wato tsarkakewa bi ma'ana muna sanye da wasu kayayyaki ne yanzu da suka yi dauda suka yi datti to muna san a wanke su su zama masu tsarki masu tsafta ana fahimta ko mustalahu siyasa a cikin wannan karatun za mu zo mu fitar da nagartan ma'anan a siyasa siyasan da a yau har an fara ainihin wato ɗaukan shi a matsayin wani muguwar aba an fahimta ko wata aba wadda marasa mutunci kawai suke yin shi ba haka ake kallon siyasa yau ba amma wallahi abin ba haka yake ba aslan siyasa tsari ne na shugabanci ingantacce shi yasa kaji annabi sallallahu alaihi wasallam yake kanat banu isra'il tasusuhum anbiya'u waɗanda suke jagorancin ragamar banu isra'ila sune annabawansu annabawa za su shiga abu wanda yake mai daki ba su gaba to amma mu yau siyasa ta riga ta rikirkice mana lalatattu da gurɓatattu da marasa tarbiyya sun shiga siyasa sun damar mana siyasa da haka duk inda aka kalli siyasa a ƙasar mu a yau ganin ta ake wata muguwar aba wadda duk wani mutumin kirki to ya nesa ta kanshi ma daga shi haka ne ko ba ka ba duk inda wani mutumin kirki yake ya shiga siyasar kasan mu a yau to ya fara yi wa kanshi tambari na yi wato muguwar fasara ke da aka zai ji zagi zai ji cin mutunci shi da kai shi, sai Allah ya ta da shi amma sai ya zama lalatacce Allah ya kiyaye ba cikin wannan karatun insha Allah za mu ji yaya za mu inganta ma'anar wannan siyasar mu gane cewa siyasa to a bashi wacce ta saba wa yadda muke ganin demokradiyya Allah ya kyauta sannan musalahun nufshi sai kuma fitar da ma'anar yi wa juna nasiha wannan kuma shine babin da mu muke a kan shi a yanzu saboda duk sanda kake ganin wani yana yin ba daidai ba to me ya kamace ka ka je kai mishi nasiha wannan nasihar ana fatan zai canza shi daga wannan ba daidan ba shi ma ya dawo kan daidai wannan shine aikin annabawa wannan shine aikin mutanen kwarai mutanen kirki da haka Allah madaukakin sarki ya turo annabawa domin su zo su yi wa mutane nasiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addinin nan namu gaba ɗaya mako? ko to ta gine ne akan nasiha addinu an nasiha addini nasiha ne sabai suka ce liman waye za a wani siya ya ce kowa za a yi mishi har Allah da ya halice mu to akwai nasiha da rayuwa a yi wa Allah annabi yake ce lillahi ta yaya za a yi wa Allah nasiha shine duk dokan da Allah ya ce ku bi to ku bi wannan dokan in muka bi wannan dokan to shine za mu zauna lafiya amma Allah ya ce mu yi sai mu ci to kaga ba mu yi wa Allah nasiha ba kuma ba za mu gare kyau ba sai sa qur'ani Allah yake idza naqabu lillahi in suka yi wa Allah nasiha so ba wai nasiha kalma ce kokakkiya ba a kalma ce mai ma'ana daban-daban ka ji ta bangaren Allah kenan to sai annabi yake nasiha ce kuma har ila yau hatta ga annabawa hatta mala'iku hatta littattafan da Allah ya saukar sannan hatta dukkanin dan adam shugabanninmu da talakawanmu duk sai an yi mana nasiha to za mu zo mu je da tarbiyya zai an yi wato yi wa kowa nasiha gwargwadon abin da ya kamace shi ga ashe karatu ne mai faɗi ko da haka in dai muka fara to sai inda Allah ya sauke mu kawai eh, in Allah da kuma muna fatan ya zama wato wani dalili da zai kawo mana sauyi a yi wato wannan rayuwa namu insha Allah kuma yan masu albarka daga nan za ku ƙara fahimtar dalilin da ya sa na gaya mana wancan tarihin farko kada ka ɗauka cewa wai karatun iya munan ne a'a muna fatan karatun ta gyara duk duniya gaba ɗaya don misalin da muka ɗauka malam awal yanzu ya zama malamin duniya ko bai zama ba amma san da yake mana karatun a nan waye san haka zai kasance so mu inganta niyyar mu kuma mu fatan Allah ya sa mu mu gyara wallahi a cikin mu nan kila akwai mutum ɗaya shi zai yi aiki da karatun da zamu yi duniya ta ci moriyar wannan karatun haka ne ko ba haka bane haka ne to wala Allah kai ne mutum ɗaya shi yasa ka gyara ka akan lallai to kai ma zaka dauki nasihan da zaka bi kuma kai ma zaka kai nasihan inda za a ji Allah ya sa mu dace sannan mutsalahi na karshe shine mutsalahu ta'lim kun ga magana shine bayan kai ma ka dauki saiti ka dau hannu to kai ma sai ka je ka karanta da wannan shi zai tabbatar da cewa ka samu tarbiyya domin duk wanda ya samu abu mai kyau to fatan shi ya kai wannan abu mai kyau ga wasu shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake a a a menene a a wannan hadisin mana ku tuna mun eh subhanallah <laughs> da nan sallallahu alaihi wasallam yake cewa rahimallahu mri'in ko nazzara Allahu mri'in sani amina haditha Allah ya taka da alkhairi wa mutumin da zai ji sakon da annabi ya zo ya karantar da duniya ko da guda ɗaya ne wa'aha sai ya rike karatun ya kiyaye karatun kama sami'a ya haddace shi kamar yadda ya ji sannan sai shi ma ya ɗauki karatu ya kai wa wani fa addaha kama sami'aha sai je isar da sakon shi ma kamar yadda ya shi annabi yake fa rubba muballighin aw anisani domin wanda zaka kai wa sakon wala Allah zai ci moriyan karatun fiye da waɗanda suka ji shi a karan farko to wannan shine abin da muke so shine musalahu ta'lim sai a je a karanta jama'an gane wannan da kyau ko ko da ta hanyar kai ka yada karatun ne a'a ko ta hanyar ka samar da hanyar da karatun zai yadu a'a ta hanyar ya zama kai ma ka ba da gudunmuwa wajen samar da inda za a yi karatun duk wannan hanya ne na ainihi wato ɗaukan mataki a cikin atta'ali ina fata an gane bayan da mana ya gama bayanin musalahat din sai yake ta'simu tarbiya fil islam وتقي وت... وتقوم بتخفيف الأجيال shi tarbiyya to abu ne wanda ake son a rinka gadarwa shine iyaye za su karantar da yaya yaya su ma san su karantar jikoki jikokin sun haihu su karantar da tattaba kunni to da haka sai nagartar al'umma ya ci gaba ba da haka ne abin duk da manzon Allah ya karanta yau gashi mu muna son mu amfana daga cikin shi ba da a ce da annabi ya karantar da sahabbai ba su ci gaba da karantarwa ba sakon ba zai isa gare mu da haka ashe tarbiyya ana ɗauka ne daga magabata an fahimta ko shi yasa kuka ji littafin da muka fara sanyawa dan littafin ba guda ɗaya za mu sa amma wanda muka fara da shi shine al-isbahu fi tarbiyati inda salaf wato waye wayewan gari a fito da karatu ce. wanda babu wani duku-duku game da bayanin wai ne ke ke tarbiyya amma a wajen magabata a salafu fale, to irin tarbiyyar su shi muke son mu ma mu tsaya jama'a na ganewa ko sannan suka ce islamiyya ala الإسلامية على bi a fi baiti kun ji ko shi fa يا jama'a, kowa ya gane cewa daga gidansu zai fara ainihin wato tsabbaka wannan tarbiyyar. da haka dukkan mu dinnan yanzu daga nan za mu fara ɗauka duk in muka ɗauka mu kai gida matanmu ‘ya'yanmu an fahimta ko shi ne bature yake cewa charity begins where at home daga gida ake ɗaukan tarbiyya idan ka ki ɗaukan tarbiyya a gida to ya nuna za ka je waje to baka irin nasu to in ka fita waje kuma baka da garanti kana iya jakewa ka samu nagartaccen tarbiyya amma mafi yawa in dai a waje za a ɗauka to mara kyau ake ɗauka haka ne ko ba ka bane to shine in mutum ya ci daukan na gida ya je ɗauko na waje sai ka ji ba su na cewa albasa ba kai halin ruwa ba sai ka ga iyaye na takaicin abin da suka haifa Allah ya samu dace da haka suka ce tarbiyya na farawa ne daga ɗaiɗewan mu a cikin gidajen mu. وذلك من خلال اقتداؤه بأفراد عائلته والمجتمع من حوله da haka ake son mutum ya rinka koyan tarbiyya daga iyayen shi to kaga iyayen da ba su da tarbiyya me za a koya kenan rashin tarbiyya shi yasa ashe haƙƙi ne akan hatta mu iyayen da haka da malai yake ta cewa za a yi tarbiyyatul aulad kada wani ya ce a karatun ma na yara ne a'a kai din da zaka ba wala din tarbiyya in ba ka da shi ne zaka ba shi ta kai ma tarbiyyar ta kace shi yasa muka ce al-isbahu fi tarbiyati inda salat zaka zo ka ji yadda za a faro menene matakin farko da ya kamata kowa ya gina a shi, Allah ya mu dace suka ce ta'malu tarbiyya fil islam ala kashfin wa izhari jawhar al-islam wa mubadi wa mubadihi kun gani ko tarbiyyar nan da muke magana wallahi shi yake nuna hasken musulunci duk wanda yake da tarbiyya to duk cikin al'umman da ya shiga sai an yi sha'awar shi to da an yi sha'awar shi to za a fara san kwaikwayon shi to daga san kwaikwayon shi sai kaga ya zama shine jagoran al'umma ina fatan jama'a an gane shi yasa kaga magabatan mu jama'a kamar da zamu zo mu ji insha Allah wallahi sun karantar da addinin musulunci ne ta hanyar halayensu da ɗabi'unsu tarbiyyansu aka gani ya aka fara sha'awar waɗannan mutanen cewa wai kuya kuka fita daban ne daga cikin mutane sai suka ce saboda mu musulmai ne to daga nan suka fara jin kalmar musulunci a ah, kamar ya ku musulmai ne Ya ce ai musulunci ne ya ce mana mu kaza mu kaza to me musulunci sai a ce addini to ya ake shiga sai a da kalmar shahada shikenan to amma da yawan mu musulmai a yau wallahi in aka dubi ɗabi'unmu to mafiya yawan mutane ba za su shiga musulunci ba yau saboda ɗabi'un da musulunci ya karantar ni ya hannun riga da su da haka musulunci ya yi gabar mu kuma da ɗabi'unmu mun yi yau ma sunayenmu ne kawai na musulmai to ya za a yi mu gyara wannan kuskuren ya za a yi mu dawo da asalinmu mu sanya riganmu na musulunci sai mu dawo mu zama musulmai na gari wanda za a rinka mu kai ko kun san hatta iyayenmu da kakanninmu da kake ji ake cewa hausawa da haka suka karantar da addinin musulunci shi ne kyawawan halayensa ake gani da amana da gaskiya da rashin yi wato zalunci a kasuwanci da sauransu sai ka ga wani ba magudu ya ce zan je wajen ɗan Allah haka ma suke kiran dan Allah saboda ganin nagarta to tun da ka gana nagarta tare da shi kama ba za ka zo ka zama irin shi ba to shine sai ka ce waya aka kai ka zama haka ne sai ce don ni musulmi ne sai ce ni ma na zama musulmi wani da haka ma yake faɗin kalmar shahada to mu dawo irin wannan ɗabi'a da aka sai mu dubi kawunan mu duka mu. a wuraren da muke kai ɗan kasuwa ne yaya abokan hulɗar kasuwancin ka ke kallon ka a mutumin kirki ko a zalimi saboda za ka gane akwai matsala ko babu kai ma'aikaci ne ka fassara kanka a wajen yadda abokan aikinka suke kallonka suna kallonka mutumin kirki ko kumugu a'a kai ma'aikaci ne mai sana'a ne aikin hannu kake yi kwastomominka da kake yi wa aiki na ɗinkin tela ko faskare ko kanikanci ko kaza ko kaza ya suke kallonka ne amana a cikin aikinka ko ko kawai wanda aka haƙura da shi saboda ya riga ya zama wani kasurgumin azzalimi to daga nan za ka gane yaya kake fassara wa mutane addinin to kun ga akwai aiki a gaban mu ko babu jama'a wallahi akwai sannan duk a bar waɗannan a dawo kai da kake malami kuma malamin ma na addini yaya al'umman da kake karantar da su wannan ilimin addini ya suke kallon ka kasan wasu ana kallon su cewa ka dai da bakin shi amma kada ka yi aikin shi ba haka ake kallon wasu ba to akwai matsala kai ma sai ka gyara kanka sai ka kwaikwayi wannan tarbiyya Allah madaukakin sarki ya samu da da haka suka ce wa taqumu bi izhari wa bayani qimatihi wa ruhi wa tashri'ati da haka ana bukatan wannan tarbiyyar ya zama za ka nuna shi a aikace da kuma a kimarka a ruhinka da shari'ar isa تمكن أهميتها أيضا بتكوين الوعي السليم بأن الإسلام هو عقيدة وعبادة وأخلاق جماعة كلها أنا سن akai mataki ne wanda za a nuna wa mutane lallai fa addinin musulunci ba wai kawai aƙida mai kyau ba a kana da aƙida mai kyau masha Allah ka san Allah na sama ka san akwai azabar kabari ka san akwai ainihin wato wuta akwai aljanna amma yaya ka da mutane shine aqidatan an fahimta ko sai kuma me sai kuma ibadatan yaya ibadojinka yaya kake sallah yaya kake azumi irin na manzon Allah ko na irin wasu shehunnai daga nan za ka gane mai kyau ne ko mara kyau sannan kuma suka ce wa akhlaqan sai kuma halayenka yaya halayenka suke halayenka na gari ne daga nan zaka gane muhimmancin da yasa annabi yake ko aure in za a bada in an duba addinin mutum a kuma dubu ne a dubi ɗabi'arsa za a kun mantar launa dinahu wa khuluqahu haka annabi yake kun amince da addini shi alhamdulillah ahlus sunna ne yana da addini mai kyau dan talafiya ne dan masallacin albani ne ba shi da karshe ba <laughs> to aqida ya kyau masha Allah to amma kuma ya halaye sai an duba wannan ba shine kake da tarbiyya kake amma ana cewa kir da halin wani gashi kuma yana alakanta kanki da masu addini to kaga akwai matsala Sai ma akwai bukatar sai ka gyara kenan Allah ka sa mu dace sannan suka ce taqumu bi tawdihim wa ibsarin nashi'a bi kulli ma ja'a bihi al-islam da haka zaka kasance kana cikin basira da fayyace abubuwa wanda musulunci ya zo mana da su an fahimta ko min hikmatin na hikimomi wa salahin da nagarta alfardi fi biyani fi dunyahu wa wa wato na kai ɗaya mu mu dubi addinin mu da rayuwar na duniya kuma mu dubi makoman mu a ranar lahira daga ƙarshe sai malaman suka ce ayatun qur'aniyya ga wasu ayoyi na alqur'ani dallat fi mafhumiha ala tarbiyati fil islam wanda ayoyin suna nuna mana muhimmancin tarbiyya a musulunci bitajalli a ko ya tajalla fil qur'anil karim ayatul karima akwai wasu ayoyi da su ne ake bugawa a matsayin mabudi don mu gane muhimmancin tarbiyya a musulunci ustumila muhtawaha wa madmuniha ala tarbiyyatul islamiyyah sahiha sakon ayoyin suna nuni game da muhimmancin tarbiyya na musulunci ingantacciya wa min hadhihi daga cikin ayoyin ga daya qauluhu tabaaraka wa ta'ala sanan Allah madaukakin sarki fi surati luqman a cikin surati luqman da Allah ya ba mu labarin wani bawansa sa mai suna luqman da yake yi wa danshi wasiya ko to a cikin waɗannan ayoyin akwai karatun tarbiyya masu zurfi a cikin shi ku ji abin da Allah ya ce wa iz qala luqman li ibnihi ku tuna sanda luqman yake gaya wa ɗansa wa huwa ya'izuhu yana yi wa dan wa'azi jama'a kaji ma'ana kai a matsayinka da kake da 'ya'ya ka taba zaunar da 'ya'yanka kai musu wa'azi ko ko damuwanka shine kawai ba sa ainihin wato samo maka abin duniya to barka ji irin wa'azin da Annabi Luqman ya sa ya bunayya yace ya kai dana la tushrik billah kaji tarbiyyar farko kada ka kuskura kai shirka da Allah domin haƙƙi na farko da ya kamata kowa ya kula da shi shine haƙƙin Allah Allah shi ya halice ka to idan baka kula da haƙƙin Allah a farko ba haƙƙin wa za ka kula da shi a farko da ka dole ka guji shirka domin Allah baya son shirka inna shirka la zulmun azim domin shirka zalunci ne mai girma wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahani sai tarbiya ta gaba sai ake wa mutum tarbiya da waɗanda zai kula da haƙƙinsu bayan haƙƙin Allah na biyu shine ne shi domin kamar yadda malamai suka ce Allah shine asalin wanda ya halice ka to amma kuma iyayenka su suka halice ka karo na haka ne ko ba haka bane to idan Allah da ya halice ka a karan farko ka kula da haƙƙin shi to ashe waɗanda suka yi halittar ka karo na biyu su ne ya kamata ka biyo baya da haƙƙinsu shi yasa duk inda Allah ya kawo bayani game da a bauta mishi sai ya kawo hakkin iyaye a nan ne nan da ya kaji Lukman ya ce wa ɗan shi la tushrik billah inna shirka la zulma kafin ayi wani magana ya ka ce wa sayyidul insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan alawa an yi wa ɗan adam wasiki da iyayensa domin uwar shi ta ɗauki cikin shi wahala bisa wahala rauni bisa rauni kowa ya san da mata suke cikin yanayi idan suna da juna biyu to ta haka kowannen mu fa muka zo ashe irin wannan dattijuwar bai kamata a ce ka ta mata ba ma an fahimta Allah ya ce wa fisaluhu fi amai bayan ka gama wahalan yawo da kai a cikinta ta haifo ka duniya kuma duk da haka bata hakura ba sai da ta yi ta jigilan rainanka shekara biyu shekara biyu wafi sanu fi a mai sannan ta yi wato yaye ka lokacin ka daina tsotsanta lokacin ka daina wahalar da sistem ɗin jikinta amma duk da haka ba bata haƙura ba da aka gama wannan sannan kuma aka ci gaba da kula da rayuwanka idan ka faɗi yau ka ji rauni su ne za su ɗauki yanyanka in kana jin yunwa su ne har sai daga girma har sai daga balaga to yau ka san bambancin hagu da dama wai kai kuma ba waɗanda za ka raina ba waɗanda za ka yi wa rainin hankali irin iyayenka hanya za ka yi albarka kuwa wallahi ba zai yi ba ba zai yi ba yake. Allah ya sa mu dace da haka Allah madaukakin sarki ce anishkur li wali walidayka kun gani ko sai Allah yake dan haka ai ya kamata ka gode mun ni Allah da na halicce ka a karan farko sannan ka gode wa iyayenka da suka yi maka irin wannan wahala ka ji tarbiyyar musuluncin ko Allah yake ilayyal masir karshen al'amari duka za ku dawo gare ni da haka kowa zai zo ya bada labarin abin da ya aikata a duniya daga cikin ayoyin kenan yanzu ba mu fara ba mu fara bayani ba har yanzu mukaddima ne za mu zo mu ji bayanin waɗannan ayoyi dalla dalla da sharhin su insha Allah wa qawluhu azza sai kuma faɗin Allah madaukakin sarki da yace wazkur fil kitabi isma'il ka ambaci bayani game da rayuwar annabin Allah annabi Isma'il dan Ibrahim kenan ko innahu kana sadiqal wa'd Allah yake lallai shi wato bawa ne mai gaskata alkawarin da yawa Allah ku duba irin yadda ya gaskata abinda mahaifin shi ya mafarki a kan shi yace inni ara fil manami anni azbahuka la haula wala quwwata illa billah jama'a ku ga mu in ba wanda ya gaskata abinda Allah ya fadi akan shi ba kawai mahaifinka zo ya ce na gana yanka ka da aka je ka ɗauko kan yanka ka wani yaron ya tsallake ko to sai a lagos za a ji labari wallahi amma annabi ismail ya san baban shi ba zai mishi wargi ba ya san annabin allah ne kuma ya san mafarkin annabawa gaskiya ne tunda Allah ya nuna wa mahaifin cewa yana yanka shi a mafarki sai ce ya abata kan masu umar wallahi kai abin da Allah ya yi ya saka ta tajiduni insha Allah wallahi zan yi hakuri akwai akwai zafi akwai tsanani amma wallahi zan yi hakuri jama'a an gano wannan da ke ko haka koyi hakura har sai da uban nashi wato zuciyar shi ta kai ta komo shi uban da zai yankan shi ne ma ya rinka wato kai kogo shi kan ya sallama jama'a gane ku? aka ce har sai da ya gaya wa uban ya ce wa ba idan ka kai ni inda za ka yanka ni ina son ka yi wato ɗauki salon kifar da fuska na ƙasa sai ka yanka da ta baya malamai kuka ce hikima ko dalilin da ta sa ya faɗa haka wai saboda idan uban ya kwantar da shi ta ƙeya in yana dadira musu wuƙa a makogaro idan shi yana kallon idan ɗan shi tausayi na iya kama shi ya fasa yankawa da aka kan ma ya ga idan ya kifar da fuskan shi ƙasa sai yanka shi ta baya haka ce ɗan ne ya ba shi wannan shawar? shi ne Allah ya sa musu ido dukansu Allah na son ya gaskata imaninsu shi ne Allah maɗaukakin sake ce falamma aslama wa tallahu Allah ce wa na ku an ya Ibrahim Allah ce dakata dakata Ibrahim tsaya kar saddaqta ruya to kun ji abinda Allah yake so da mu kenan fa shi yasa waɗannan tarbiyyar da za a gaya mana Allah yake mu yi kaza Allah yake Allah na so ya gwada mu shin da gaske da aka ce a sa littafin tarbiyya za mu ɗauki tarbiyya za mu zo mu ji wallahi kowa sai ya zama mishi wato imajiyar kan hanya ba wanda ba za a fyaɗe ba da aka kada ka fara ɗaukan cewa wai karatun wasu za a ta jefawa hako a kai ba a jefawa ni zan jefawa kaina Allah na son ya gwada mu idan muka zo babin da zai yi bayani game da mu zama masu gaskiya mu rinka yin gaskiya Ƙaryar da nake yi ƙaryar da kake yi daga ranar za ka fasa to Allah ya ga kai ma falan ma aslamta eh sai Allah ya ce to ya kai Abdullahi kai ma kad saddaqal bayan <laughs> ina fatan jama'a an gani to kun ji shine Allah ya ce to wannan Isma'il din shine ake son a bamu labarin shi anan Allah ya ce innahu lallai shi kana sadiqal wa'd ne gaskata alƙawari kaga ya gaskata alƙawari ko bai gaskata ba sai Allah ce wa kana rasulan nabiyya kuma ya kasance manzo kuma annabi to daga cikin aikin da yake yi na tarbiyya shine wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat kun yana umartan iyalansa da su kula da sallah da su bada zakka wa kana inda rabbi mardiya da haka kai ma kamar da zaka zo ka ji kana umarnin ƴaƴanka da yi wato iyalanka su kula da sallah ko ko kai ma kana sakaci jama'a fahimta Allah madaukakin sarki samu dace in mama masu albarka lokacin mu ya riga ya kuri kuma kamar yadda muka ce muna son mukaddiman ne ya zama wannan kasar din in mun zo darasi na gaba to sai mu shiga alkitabu wa muallifu littafi da mawallafin ka sannan mu fara karatu a cikin littafin Allah madaukakin sarki ya kara mana albarka a rayuwar mu ubangiji Allah ya sa wannan karatu ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah kuma ya albarkaci rayuwar mu da wannan karatu da zamu yi ya amfanar da mu da za mu karanta da mu da za mu saurara domin alheri na farko da moriya mafi girma da za mu ci na karatun nan shine mu da muke karantawa mu ya kamata mu fara aiki da karatun kafin sat Ati wani daga nesa da zai jiyo daga baya ya yi aiki da karatun mu ya kamata mu fara aiki da shi to Allah ya taimake mu ya ba mu ikon aiki da karatun a bisa yadda yake so kuma yadda da shi abubuwan da za a rinka ji na kurakurai wannan gazan wato a karatu ne da azanci da kuma cewa maganan gaskiya dama ni dan karami ne kamar yadda na kai da zu cikin ɗalibai na wannan ainihi wato cibiya malam umar ne ya matsa min har ya sa kuka na zo na zauna ba dan ni ya kamata ba akwai manyan malumman mu wanda insha Allah idan abin ya kakare mana to zamu nemi agajin su kuma akwai wasu ma'anan gaban mu insha Allah su muna fatan za su rika ta damu a inda karatun ya nemi ya mana tuki ba za mu yi wato rike karatun ba sai mai addu'a ta musamman da yi wato a kwamiti da suke kula da wannan masallaci Allah ya saka musu da alkhairi wannan kokari da suke yi dare da rana ubangiji Allah ya biya su da aljanna dukkan mu za mu iya ganin irin alkhairan da suke kokarin kawo mana ko ku dubi yadda suka gyara masallacin da mala albani zai dawo duniya yau a shigo da shi masallacin nan ya bude idan shi ba zai san inda yake ba zai dauka ko a saudiya yake to masallacin da ya bari a rishin ka a rishin huta sai ya zo ya yanzu ga shi masha Allah ga ai Allah ya saka musu da alkhairi kokarin da suke da yi wato a dukiyarsu da suke sakawa da duk waɗanda suke ba da gudunmuwa ta shawarwari da dukiya da halartar masallacin ma don a sallah ko a karatu shi ma gudun ne da yanzu wannan karatun kamar yadda suka tsara in ba wanda ya zo karatun zai yi ba zai yi wa kaga ashe hatta zuwan da kai shi ma gudun ne to ubangiji Allah ya saka wa kowa da alkhairi babu shakka a lokacin da shi malam Umar ya mun magana ina jin makon karshe na azumi mun yi sallar juma'a ya zo ya ce lallai fa sun tsara za a fara wannan karatu na ga na so in zille amma na ga ba zai yi ba <laughs> ina fatan jama'an jari alhamdulillah kuma gashi Allah ya bamu dama mun zo mun buɗe karatun to Allah ya kara mana albarka a cikin rayuwarmu ya bamu ikon kammala karatun kuma ya bamu ikon aiki da abin da bamu mu karanta da haka muna godiya ta musamman gare su da dukkanin waɗanda suke ainihin wato a taya shi waɗannan ayyuka kun ga shi ba mazauni ba ne amma duk da haka ko da yaushe hankalin shi yana nan tare da mu ko da ba shi a nan fizikali tare da mu da limamai da ladanai da ainihin wato masu kula da masallaci ubangiji Allah ya saka wa kowa da aljanna muna kuma addu'a ta musamman ga waɗanda suke ainihin wato a bada daman a yi waɗannan ayyuka jagororin mu kenan na cibiyar baki ɗaya kuma Allah ya kara musu basira Allah ya saka musu da aljanna kokarin da ainihin wato suke yi da amsawa da suke yi duk sanda aka neme su za su amsa wannan shi ma ba karamin wato zaburarwa ne gare su ba Allah ya saka wa kowa da alkhairi daga ƙarshen kwa masu albarka kamar yadda muka ce in Allah madaukakin sarki ya yarda wannan karatu ya fara kenan kuma ya zauna dukkanin ranakun asabar insha Allah daren lahadi za mu zo mu ci gaba sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in